Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku daga nan radio hausa boh da ke karkashin hausa tv daga tehran musha shaba adam tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na farko a wannan rana da fata an tashi lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da yarda allah a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarin duniya da dumi-duminsu daga nan kuma sai a ji shirin nan na duyar mu a yau sai mu koyi harshen farisanci sai tarbiyyar iyali sannan mu karkare da afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ban ɗaya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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu ga Tahir amira ji dauke da labarin duniya, ai sauraro lafiya. ga labaran duniyan da farko ga kanansu kwararru a ayyukan kwamfuta nan iran sun sami nasarar toshe wani harin yanar gizo a tashar jiragen sama ta imam Khomeini da ke kudancin birnin tehran gwamnatin kasar iran ta kakaba wasu ƙasashen turai da kuma kungiyar tarayyar turai takunkuman tattalin arziki sannan za ku ji cewa an dawo da zirga-zirgar jiragen kasa tsakanin kaduna da abuja a tarayyar najeriya yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin kasar iran ta ba da sanarwar kakafa takunkuman tattalin arziki kan wasu jami'an kungiyar tarayyar turai da kuma na gwamnatin kasar birtaniya saboda kalamansu na ingiza tashe-tashen hankula a kasar iran wanda suka kai ga rasa rayukan mutane da kuma lalata dukiyoyi tun cikin watan satumban da ya gabata tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ma'aikatar harkokin wajen kasar iran tana cewa ta tsara takunkuman ne ta yadda hukumomin da abin ya shafa suka tsara nasir kan'ani kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa takunkuman sun shafi ɗaiɗaikun mutane a ƙungiyar tarayyar turai da kuma wasu kamfanoni na wa'annan ƙasashen da abin ya shafa har ila yau ma'aikatar ta bayyana cewa kalaman jami'an gwamnatin kasar birtaniya da kuma na wasu jami'an ƙungiyar tarayyar turai shishigi ne da kuma rashin mutunta dokokin demokradiyya wa'anda ƙungiyar da kuma wa'annan ƙasashe suke yi dangane da abubuwan da ke faruwa a kasar iran hukumomi a tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa ta imam khomeini udisa ruhu da ke kudancin birnin tehran sun bada sanarwar hari kan shafukan yanar gizo na tashar amma ba tare da samun nasarar hana ayyukan kwamfutocin ba tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto shugaban tashar jiragen saman muhammad jafar abadi yana cewa harin ya da ayyukan kwamfutocin tashar na mintoci goma sha biyar ne kacal amma tare da taimakon kwararru an hana maharan dakatar da ayyukan kwamfutocin kwata-kwata kuma sun ci gaba da ayyukansu bayan haka labarin ya kara da cewa a halin yanzu da kwararru suna sanya ido a kan kwamfutoci na tashar jiragen saman na tsawon sa'o'i 24 a kowace rana don tabbatar da cewa ba a sake kai masu hare-hare ba wasu manya-manyan kungiyoyin dalibai a nan jamhuriyar musulunci ta iran sun yi allah wade da kokarin wasu kasashen duniya tare da jagorancin amurka na korar jamhuriyar musulunci ta iran daga hukumar mata ta majalisar ɗinkin duniya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kungiyoyin na kira ga hukumar mata ta majalisar ɗinkin duniya ta ziyarci ƙasar iran don ta ga yanayin da mata suke rayuwa a cikin ƙasar kafin ta yanke hukunci kan wannan al'amarin kungiyoyin sun kara da cewa ba adalci ba ne hukumar ta saurari masu adawa da jumhuriyar musulunci ta iran wanda suke rayuwa kasashen waje don daukar mataki a kan kasar gwamnatin kasar amurka dai ta gabatar da bukatar a jingine samuwar jamhuriyar musulunci ta iran a cikin hukumar ta mata ta majalisar ɗinkin duniya saboda abin da ta kira wato kushin mutuncin matan da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran take yi a kasar musamman bayan mutuwar wata mata da ake kira masa amini a cikin watan satumban da ya gabata a hannun jami'an 'yan sandan gyara hali masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a makon da ya gabata ne dai hukumar jiragen ƙasa ta ƙasa a najeriya ta ba ta sanarwar maido da zirga-zirgar jiragen kasa tsakanin kaduna da abuja a watanni takwas bayan dakatarwa saboda harin ta'addanci da aka kaiwa wani jirgi a lokacin jaridar leadership ta najeriya ta ce an farfado da zirga-zirgar ne tare da ɗaukar sabbin matakan tsaro ta bangarori da dama daga ciki duk fasinja da zai shigo jirgin sai ya sayi tikiti da numban ƙasa sannan an girke na'urorin tabbatar da cewa layukan dogo kan hanyar da kuma jirgin ƙasan suna cikin aminci a ranar 28 ga watan maris na shekara ta 2022 ne dai 'yan ta'adda suka ta da bom a kan layin dogon da ke kaiwa cikin birnin kaduna daga abuja wanda ya kai ga fitar da wasu taragogi na jirgin daga kan layin dogo da kuma faduwarsu wanda ya tsaye da jirgin sannan 'yan ta'adda suka kashe mutane tara sannan suka kama wasu da dama suka yi garkuwa da su har sai da aka ba da kudaden fansa don fansar wasu daga cikinsu amma mutane 23 na ƙarshe sun fita daga hannun 'yan ta'addan ne a ranar biyar ga wata oktoban da ya gabata majiyar centacom ta sojojin kasar amurka ta ba da sanarwar cewa sojojin kasar wanda suke mamaye da wasu yankuna a gabacin kasar syria sun kai farmaki kan wata mabuyar shugabannin kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a safiyar litinin tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kamfanin dilanjin labaran afp na kasar faransa na cewa sojojin sun kai farmakin ne tare da amfani da jiragen yaƙi masu saukar angulu da misalin karfe uku na dare inda suka kashe shugabannin ƙungiyar guda biyu ɗaya daga cikinsu mai suna anas yana da hannu a wajen kai hare-hare na ta'addanci a cikin ƙasar ta siriya gwamnatin ƙasar amurka dai tana da sojoji kimani 800 a gabacin kasar syria tun shekara ta 2017 da sunan yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda wa'anda a faɗin masana da kuma wasu jami'an gwamnatin ƙasar ta amurka kan cewa ita ce ta ƙirƙiro ƙungiyoyin don cimma na manufofinta a wasu ƙasashen gabas da tsakiya kafin haka dai tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana cewa manufar kafa sansanin sojojin ƙasar amurka a syria niyya ita ce don satar arzikin ɗanyen man fetur na ƙasar kuma abin da yake faruwa a hali yanzu kenan fakewa da yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar siriya ƙarya ce don sojojin ƙasar Syria da kuma ƙawayensu ne wato ƙasashen rasha da iran da kuma ƙungiyar hezbollah suka kori ƙungiyar Daesh daga ƙasar siriya shekara ta 2017 masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Tunda kuma ga shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da alhaka Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. shiri wanda yake kawo muku labarai waɗanda suka shafi harkokin siyasa zamantakewa kasuwanci da shari'a da kuma sauransu sannan mu gabatar da sharhi a kan labaran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madalla masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da zartar da hukuncin kisa kan wani daga cikin wa'anda suka kashe jami'an tsaro a cikin tashi tashen hankula na baya-bayan nan a nan ƙasar iran tashi tashen hankula wa'anda suka samo asali daga mutuwar wata mata wacce ake kira mahsa amini a hannun jami'an 'yan sandan gyara hali a nan birnin tehran a jiya litinin da safe ne dai aka zartar da hukuncin kisa kan ɗaya wanda ya kashe jami'an tsaro guda biyu masu suna hassan zinol zade da kuma daniel riza zade a birnin mashhad na arewa maso gabacin ƙasar iran a ranar 17 ga watan nuwamban shekara ta 2022 tare da caccaka masu wuka mai kaifi a kawuka da wuya da kuma sauran jikinsu banda haka wannan ɗan ta'adda ya ji wa wasu mutane hudu rauni da wukan da ke hannunsa a hanyarsa ta tserewa daga inda ya kashe jami'an tsaron guda biyu amma a ranar 16 ga watan nuwamba a daidai lokacin da ɗan ta'addan yake son ficewa da ƙasar iran ya fada hannun jami'an tsaron ƙasar ba tare da wani bata lokaci ba jami'an tsaron suka mika shi ga ma'aikatar shari'a tare da neman kisasin jinin jami'an tsaro guda biyu da ya kashe ɗan ta'addan mai suna riza rahnut ya gurfana a gaban kotun juyin hali da ke birnin mashhad da ke arewa maso gabacin ƙasar iran a ranar 29 ga watan nuwamba aka kuma fara shari'a wanda ake tuhuman tare da iyalan wa'anda aka kashe da shaidu da hotunan bidiyo da kuma wa'anda suka shaida lokacin da ya kashe wa'annan jami'an tsaron da wakilan wanda ake tuhuma da kuma 'yan jaridu. ba tare da musantawa ba wanda ake tuhuma ya amince da dukkanin laifukan da ake tuhumarsa da su ya kuma bayyana nadamarsa kan hakan ya tabbatar da cewa ya yi kuskure babba a tunanin da yake da shi kan jami'an tsaron jumhuriyar musulunci ta iran ya kuma bayyana amincewarsa da duk hukuncin da kotu ta yanke masa amma saboda tabbatar da cewa an bi tsarin shari'a alkalin kotun ya buƙaci likitocin shari'a da su binciki lafiyar kwakwalwansa sakamakon ya tabbatar da cewa yana da lafiya a nan ne alkali ya yanke hukuncin kisa a kan rizara hanut saboda laifukan da ya aikata wanda suka hada da zare makami wato wuka da nufin cutar da wasu da kashe mutane biyu ta hanyar daba musu wuka a jikinsu har suka mutu da kuma yaɗa fasadi a bayan ƙasa. bayan haka alkalin kotun ya tura takaddun hukuncin nasa ga majalisar koli ta alkalai a lardin mashhad wacce ta tabbatar da hukuncin sannan a safiyar jiya litinin aka zartar da hukuncin kisa akan rida rahnut a gaban wasu mutane a birnin mashhad a unguwar mala'im da ke birnin bayan zatar da hukuncin kisan dai babban mai gabatar da kara na lardin mashhad gulam ali sadiki ya gabatar da godiyansa ga alkali da jami'an tsaro da kuma sauran ma'aikata a ma'aikatar shari'a na lardin mashhad waɗanda suka gudanar da ayyukansu cikin nutsuwa da sauri da kuma bin tsarin shari'a na ganin an kai ga sakamakon da aka kai a jiya litinin. wannan dai ɗaya ne daga cikin shari'o'in da ake ci gaba da yi a kotuna daban-daban a nan ƙasar iran don hukunta waɗanda suke tada hankali kuma suke kashe jami'an tsaro a ƙasar da sunan mutuwar wata mata mai suna masa amini ko kuma da wasu dalilai daban daga cikin jami'an tsaro na basij waɗanda rida rahnut ya kashe dai akwai shahid zinol zade wanda shi kaɗai ne yaro a wajen iyayensa bai daɗe da aure ba kafin ya haɗu da wanda ya kashe shi a ranar 17 ga watan nuwamban da ya gabata har ila yau an tambayi rizara hanud dangane da abubuwan da suka sa shi ya aikata wannan laifukan da aka lissafa masa inda ya bayyana cewa ya tasirantu da abubuwan da yake kallo a shafukan yanar gizo wa'anda makiya jimhuriyar musulunci ta idan suke watsawa ta intanet da kuma wani tsohon shahararren dan wasan kwallon kafa wanda ake kira ali karimi wanda yake rayuwa a kasashen waje a halin yanzu kuma yake adawa da jamhuriyar musulunci ta iran tun bayan wafatin masa amini wato wata mata 'yar shekara 22 a duniya a cikin watan satumban da ya gabata ne dai wasu wawaye da suka rudu da abubuwan da kafafen yada labarai na kasashen yamma suke yadawa dangane da kasar iran da kuma tashoshin talabijin masu watsa shirye-shiryensu da harshen farisanci daga kasashen waje suka fara ta da hankali a wurare daban-daban a cikin kasar iran suka kuma jawo mutuwar mutane kimani biyu ya zuwa yanzu sannan kungiyar 'yan ta'adda ta isis ko kuma da'ish ta sami wannan damar da suka bata ta fara kisan ɗaiɗaikun mutane a cikin ƙasar iran wa'anda suka hada da limaman ahlu sunna wa'anda suka ƙi ba su goyon baya na haddasa rikici na masabubin shi'a da sunna a ƙasar iran har ila yau ƙungiyar da'ish ta kai hari a hubbarin sha shirak da ke birnin shiras na kudancin ƙasar iran inda a nan ma ƙungiyar ta kashe mutane goma sha biyar sannan wasu talatin suka ji rauni yankin kurdistan ta ƙasar iran wanda yake kan iyaka da kasar iraki ta arewa maso yammacin kasar da yankin sistan bulisistan na kudu maso gabacin kasar iran kuma yake kan iyaka da kasar pakistan har ila yau da yankin khuzistan na larabawan kasar iran wanda kuma yake kan iyaka da kasar iraki daga kudu maso yammacin kasar ne abin ya fi shafa kasashen amurka da na turai da kuma kasar saudiya suna da hannu dumu-dumu a cikin rikicin da ke faruwa a kasar iran tun bayan wafatin masa amini a cikin watan satumban da ya gabata banda haka jami'an gwamnatin ƙasar amurka wa'anda suka hada da shugaba biden na ƙasar ta amurka da kuma tsohon mai bawa shugaban ƙasar shawara kan al'amuran tsaro wato john bolton sun fito fili sun fada wa duniya kan cewa suna horas da iraniyawa a ƙasashen waje don su kifar da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran kuma suna taimaka masu wajen shigo da makamai cikin ƙasar da nufin aiwatar da abin da suka kira 'yantar da mutanen ƙasar iran a halin yanzu dai rikicin ya lafa don da dama daga cikin mutanen ƙasar da suke tare da wa'annan ƙasashe da kuma kafafen yada labarai sun dawo daga rakiyarsu sai dai har yanzu ana samun wasu ɗaiɗaiku wanda suke sace manya-manyan mutane a wa'annan yankuna suna kashe su don rashin basu haɗin kai kan mummuna manufarsu a kan mutanen ƙasar iran masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yanzu kuma sai a gyara zama domin aji shirin nan namu koyi harshen farisanci. koyi harshen Farisanci. Bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ko a cikin darasi na biyar a cikin shirin na mu koyi harshen Farisanci. da sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran ke gabatar muku. Idan ba a manta ba a shirin da ya gabata dai an ji yadda ta kaya tsakanin Muhammad Ramin dangane da matsalar ɗaki da Muhammad ke fama da ita a wurin kwanan ɗalibai. Inda Ramin ya yi ma Muhammadu tayin ɗakinsa kasantuwar ɗakin nasa na da gado guda ɗaya wanda babu kowa a kansa. A yau sun tafi wajen mai kula da ginin kwanan ɗalibai mai lamba biyu ne, wato Malam Davare, inda suka yi magana da shi dangane da hakan, inda ya amince Muhammad zai dawo ɗakin Ramin da zama. Sai a bi mu domin jin shin Muhammad zai zama abokin zaman Ramin a ɗaki ɗaya ko kuwa a'a. Amma kafin hakan sai an fara sauraron kalmomi kamar da yadda aka saba. به خیر برکا درانه آقای داوری ملم داوری اتاق باکی اتاق من مو تخت گدو خالی ونده باب کومی اکنسا تخت خالی گدو وند باب کومی اکنسا میدانم ناسنی ساختمان گینی دو بیو ساختمان دو گینی نبیو یک دیا ساختمان یک گینی نفرکو دوست دارید؟ کنا سو است یکی اگر ایدن ممکن است میوانی اتاق من است دکی بفرمایید بسم الله این ونن فرم تکر در فرم دانشجو دالبین جامعه دانشجوها دالبان جامعه خیلی متشکرم na gode kwarai. Khaili mamnun. godiya nake. To bayan da aka saurari waɗannan kalmomi, yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da Ramin a lokacin da suka tafi wajen mai kula da wurin kwanan ɗalibai a gini mai lamba biyu. سلام آقا سلام روز بخیر آقای داوری ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم بله میدانم این آقا محمد است او دانشجوی ادبیات فارسی است سلام آقای داوری سلام شما در ساختمان دو هستی؟ نه اتاق من در ساختمان یک است و شما ساختمان دو را دوست دارید؟ بله اگر ممکن است To کما سه اصحا که sake یده زنچن نسو یکایه tare da سلام آقا سلام علیکم معلم سلام روز بخیر و علیکم السلام برکه درانه آقای داوری ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم Malam davare Mu a ɗakinmu muna da gado wanda babu komai a kansa. Bale, mi donam. Na'am, na sani. این آقا محمد است. او دانشجوی ادبیات فارسی است. wannan malam Muhammadu ne. Shi ɗalibi ne a ɓangaren adabin yaren Farisanci. سلام آقای داوری سلام علیکم معلم داوری سلام شما در ساختمان دو هستی؟ علیک السلام کی کنا اگینی نبیونی؟ نه اتاق من در ساختمان یک است آآ اکی نه یه نه اگینی نفرکونی و شما ساختمان دو را دوست دارید؟ kai kana son gini na biyu ne بله اگر ممکن Na'am, idan mai yiwuwa ne. Malam Davari dai bai bayar da amsa ba, sai miƙe tsaye daga kan teburinsa ya tafi wajen wani kabot da ke cikin wata kusurwa a ofishinsa inda ya ta hautsana wasu takardu muhammadu da ramin dai suna zaune sun zira masa idanu can sai malam dabari ya ɗauko wata takarda ya ɗora a kan teburinsa ya zauna wannan takardar dai takardar fam ce da ɗalibai ke cikewa kafin su samu ɗaki a ginin ɗakunan ɗalibai mai lamba biyu ya miƙa wannan takarda ga muhammadu سه چه مسا بفرمایید فرم دانشجوهای ساختمان دو خیلی متشکرم آقا خیلی ممنون تو کما سه اجی ابن دا مالن دا وری یچه ما محمد تردا فسرا بفرمایید فرم دانشجوهای ساختمان دو بسم الله تکدن فرم na ɗaliban gini na biyu. خیلی متشکرم آقا. Na gode kwarai malam. خیلی ممنون. Godiya nake. To yanzu dai Muhammadu da Ramin sun riga sun anshe wannan fom na takarda sun kuma cika sun miƙa wa malam dabari bari. Muhammad da Ramin dai sun ji daɗin yadda haka ta kasance. Saboda haka sun san cewa daga yau a ɗaki ɗaya za su ci gaba da rayuwa. To madalla yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin a saurari kalmomin da aka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa. Bekhair Barka da rana. آقای داوری ملم داوری اتاق دایکی اتاق من مو تخت گدو خالی وند باب کومی اکنسا تخت خالی گدو وند باب کومی اکنسا می دانم ساختمان گینی دو بیو ساختمان دو گینی نبیو یک دیا ساختمان یک گینی نفرکو دوست دارید؟ کنا سو است یکی اگر ایدن ممکن است میوانی اتاق من است. بکی ننی. بفرمایید. بسم الله. این. ونن. فرم. تکر در فرم. دانشجو. دالبین جامعه. دانشجوها. دالبان جامعه. خیلی متشکرم. گودی قره. خیلی ممنون. godiya nake. To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa tsakanin Muhammad da Ramin da kuma Malam Davri yadda ta kasance. salam آقا Salam, Ruz بخیر آقای داوری ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم بله میدانم این آقا محمد است او دانشجوی ادبیات فارسی است سلام آقای داوری سلام شما در ساختمان دو هستی؟ نه اتاق من در ساختمان یک هست و شما ساختمان دو را دوست دارید؟ بله اگر ممکن است To jama'a masu saurare a nan ma kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma shiri na gaba idan Allah ya kai mu. Amadu da Muhammad da Hajjafar da haɗa shirin a ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. thank you Tuma ga muhammad awal kunya ɗauke da shirin na tarbiyar iyalin tarbiyyar iyali masu barkanmu da warhaka kuma barkanmu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin ne ne sa zuwa mutu daga rajiyon voh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ka kasance tare da mu har zuwa ƙarshen shirin. a cikin shirin namun yau an ci gaba da sauraron cehun malamin nan na kasar nigeria ɗayyab zakariya adam da ke da zama a garin jos na jihar plateau inda malam zai ci gaba da yi mana sharhin kasidar ma'azu haleja tabbirul walidaini da kuma fatan iyalai suna amfana da shi malam muke saurara malami sai ke bisa da irin zamanin da muke Thank you. shafa'a kuna sauraron wannan shiri ne daga nan rediyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da sauraron malam kan bukatar nima wa iyaye gafara cikin sharhin kasidar ma'azu Hadeja. Ana bukatar ka nema wa mahaifinka nan gafara ka nema kanka haka ya ba ta ce karan salafi a nan ana magana ne akan haƙƙin wani da ka ɗauka ka kai ci masa ki kai a dukan ka kai satan kayan ka kai karya kai masa duk dai abin da ka san wanda za ka yi ko sace shi kai ko ya kashe shi kai duka wannan hakukuwa ne na ɗan adam shi ka aikata masa Allah ba zai yaje maka wannan ba sai ka nemi wanda kawa wannan cin ya yaje maka tukuta to balle iyaye wannan sai ya zama domin sharaɗin tuba idan babu haƙƙin ubangiji a tsakani haƙƙin tsakanin karɓar adam hada da tuban haƙƙin da ubangiji ne a tsawa ke na hada ciki da shi ke sharaɗin tuban guda uku ne amma in ya hada da haƙƙin ɗan adam a ciki to sharaɗin tuba sun zama guda uku kai niya ba za a ƙara yi ba kuma nan ce ka daina yi kuma ka yi nadama a kan abin da ka aikata na cin mutuncin wani ko na ɗaukan kayan wani ko na kashe wanda ka yi to ka kai wannan kenan daga nan kuma sai ka koma kan da ubangiji su hana wata ada amma idan akwai hakkin ɗan adam bayan waɗannan sharɗan guda uku to na hudun shine ne ka mayar ma mai haƙƙi haƙƙinsa ko ka je ya yafe maka kaga hudu ke yanzu amma in baka wannan ba ko abin da kai babu hannun ubangiji a cikin.

haka a ce a yafe shi wancan ne ke ba zai yafe ba ko kuma gashi dai malam ya fara bude sabon kundi sai dai lokacin namu bai san ana yi ba a maimakon sashen hausa na boh hausa da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami ɗayi zakariya adam da ke da zama a garin jos na jihar plateau da wannan ɗimbin lokaci da ya bamu allah ya saka ya ƙara yawan hidima ga jama'a ni kuma awal kunya da na shirya na gabatar da nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu ga afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanmu da hutawa da kuma fatan kuna nan lafiya tare da yan uwa da abokan zama. Sannan har ila yau barkanmu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar Afirka. a yau dinnan a cikin wannan shiri namu za mu taɓa labarin nan ne na fargaba da ta lulluɓe zukatan al'umma saboda yau kimanin shekaru biyar kenan bayan tuntsirar da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar zimbabwe robert mugabe ranar hanyoyin harare babban birnin ƙasar sun cika da murna a lokacin da mugabe ya ajiye mulki a ranar 21 ga watan nuwamban shekara 2017 mako ɗaya bayan hakan ne ta yaƙi suka mame hanyoyin birnin a lokacin da sojoji suka karbe iko da kafar yatsa labaru ta ƙasar kuma suka yi wa shugaban mai shekaru 93 ɗaurin talala a gidansa duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan ja akalarsa. tsohon mataimakin shugaban kasar emerson munangwagwa ya zamo jarumi wanda ya nuna wa mugaban iyakarsa ya kuma sha alwashin kawo ƙarshen siyasa irin ta gaba da inganta tattalin arzikin kasar da kuma gyara alakar kasar da kasashen yammacin duniya. domin tattauna wannan batu mai muhimmanci na kasar ta zimbabwe gayyato farfesa tarihin siyasa mustapha gwadabe daga jami'ar ahmadu bello da ke zariya birnin ilimi don jin irin goma ta arzikin da mugaban ya yi wa kasar kafin jin yadda kasar ta kasance shekaru biyar bayansa eh eh eh, kaga wannan shine kuskuren da mutanen afirka suke yi ma wani lokaci wato irin tani ne yake zuwa kullum na kan so in da misali da najeriya kaga akwai abin da ya faru da sani a abacha sana barta shi ya so ya shiga irin wannan harin da mutanen yammaci ta sa shi a gaba turawa da sauransu da sauransu a ɗaya daga cikin tunaninsa shine cewa ya zai biya su sukan suke cikin najeriya saboda yana so ya canja akalar yanayin harkokin najeriya zuwa mutanen eh, asia da sauransu a wannan yasa ya fara wannan tara kuɗin kuma tara kuɗin a nan waje dole sai wani ya sa hannun cewa shi ya ji wannan amma yadda ake fassara magana sai ce abacha ya saci kuɗi abu sai abacha ya saci kuɗi da sauransu to yawanci irin wani shugaba kamar su mugabe ba suna ɗaukan kuɗi ba don su azurta kansu amma suna ɗauka da wata tunani da ake kokari a yi da sauransu haka tunan ka duba yaran nasu guda nawa ne ko su ba mutane ne ma wanda zaman wata ƙasa zai dace da su ba ba yadda za a yi yana faɗa da wannan ƙasar da na ce zai zo na wannan ƙasar daga cikin rigin da ake masa kuma da sa aka masa wannan mulki akwai cewa zai ba matarsa mulki sauraro a nan da kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na biyu na afirka a yau har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a yamakon babban bakon namu farfesan tarihin siyasa mustapha gwadabi daga jami'ar ahmadu bello binin ilimi ni awal kunya nake cewa sabon jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura. Tahir Amiraja da dauke da maimacin labarin duniya. Gwamnatin kasar Iran ta ba da sanarwar kakafa takunkuman tattalin arziki kan wasu jami'an ƙungiyar tarayyar Turai da kuma na gwamnatin kasar Birtaniya saboda kalamansu na ingiza tashe-tashen hankula a kasar Iran wanda suka kai ga rasa rayukan mutane da kuma lalata dukiyoyi tun cikin watan Satumban da ya gabata. tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ma'aikatar harkokin wajen kasar iran tana cewa ta tsara takunkuman ne ta yadda hukumomin da abin ya shafa suka tsara nasir kan'ani kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa takunkuman sun shafi ɗaiɗaikun mutane a ƙungiyar tarayyar turai da kuma wasu kamfanoni na wannan ƙasashen da abin ya shafa har ila yau ma'aikatar ta bayyana cewa kalaman jami'an gwamnatin ƙasar birtaniya da kuma na wasu jami'an kungiyar tarayyar turai shishigi ne da kuma rashin mutunta dokokin demokradiyya wa'anda kungiyar da kuma wa'annan kasashe suke yi dangane da abubuwan da ke faruwa a ƙasar iran hukumomi a tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa ta imam khomeini udisa ruhu da ke kudancin birnin tehran sun ba da sanarwar hari kan shafukan yanar gizo na tashar amma ba tare da samun nasarar hana ayyukan kwamfutocin ba tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto shugaban tashar jiragen saman muhammad jafar abadi yana cewa hari ya tsaida ayyukan kwamfutocin tashar na mintoci goma sha biyar ne kacal amma tare da taimakon kwararru an hana maharan dakatar da ayyukan kwamfutocin kwata-kwata kuma sun ci gaba da ayyukansu bayan haka labarin ya kara da cewa a halin yanzu da kwararru suna sanya ido a kan kwamfutoci na tashar jiragen saman na tsawon sa'o'i 24 a kowace rana don tabbatar da cewa ba a sake kai masu hare-hare ba wasu manya-manyan kungiyoyin ɗalibai a nan jamhuriyar musulunci ta iran sun yi allah wadai da ƙoƙarin wasu ƙasashen duniya tare da jagorancin amurka na korar jamhuriyar musulunci ta iran daga hukumar mata ta majalisar ɗinkin duniya tashar talabijin ta press tv a nan iran ta nakalto ƙungiyoyin na kira ga hukumar mata ta majalisar ɗinkin duniya ta ziyarci ƙasar iran don ta ga yanayin da mata suke rayuwa a cikin ƙasar kafin ta yanke hukunci kan wannan al'amarin kungiyoyin sun kara da cewa ba adalci ba ne hukumar ta saurari masu adawa da jumhuriyar musulunci ta iran wanda suke rayuwa kasashen waje don daukar mataki a kan kasar gwamnatin kasar amurka dai ta gabatar da bukatar a jingine samuwar jumhuriyar musulunci ta iran a cikin hukumar ta mata ta majalisar ɗinkin duniya saboda abin da ta kira wato kushin mutuncin matan da gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran take yi a ƙasar musamman bayan mutuwar wata mata da ake kira masa amini a cikin watan satumban da ya gabata a hannun jami'an 'yan sandan gyara hali masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a makon da ya gabata ne dai hukumar jiragen ƙasa ta ƙasa a najeriya ta ba ta sanarwar maido da zirga-zirgar jiragen ƙasa tsakanin kaduna da abuja a watanni takwas bayan dakatarwa saboda harin ta'addanci da aka kaiwa wani jirgi a lokacin jaridar leadership ta najeriya ta ce an farfado da zirga-zirgar ne tare da ɗaukar sabbin matakan tsaro ta ɓangarori da dama daga ciki duk fasinjar da zai shigo jirgin sai ya sayi tikiti da numban ƙasa sannan an girke na'urorin tabbatar da cewa layukan dogo kan hanyar da kuma jirgin kasan suna cikin aminci a ranar 28 ga watan maris na shekara ta 2022 ne dai 'yan ta'adda suka tada bom a kan layin dogon da ke kaiwa cikin birnin kaduna daga abuja wanda ya kai ga fitar da wasu taragogi na jirgin daga kan layin dogo da kuma faduwarsu wanda ya tsaye da jirgin sannan 'yan ta'adda suka kashe mutane tara sannan suka kama wasu da dama suka yi garkuwa da su har sai da aka ba da kudaden fansa don fansar wasu daga cikinsu amma mutane 23 na ƙarshe sun fita daga hannun 'yan ta'addan ne a ranar 5 ga watan oktoban da ya gabata. majiyar centacom ta sojojin kasar amurka ta ba da sanarwar cewa sojojin kasar wanda suke mamaye da wasu yankuna a gabacin kasar syria sun kai farmaki kan wata mabuyar shugabannin kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a safiyar litinin tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto kamfanin dilanjin labaran afp na kasar faransa na cewa sojojin sun kai farmaki ne tare da amfani da jiragen yaƙi masu saukar angulu da misalin karfe uku na dare da haka muka bi karshen abin da za mu iya gabatar muku a cikin wannan fitowar da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa sai da kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya.